Ko dai su irin wayannan kungiyoyi sun daɗe suna gargaɗi akan cewan eh, abu kaza zai faru abu kaza zai faru zai faru amma kamin ma su yi mu a kungiyar manoma in ka tuna tun shi shekara biyar muke bin gwamnati muke nanatawa gwamnati da kuma sauran kungiyoyi na duniya ba faɗin abu kaza zai faru ko matsala kaza ba a faɗin me maganin abun maganin da abun da muke faɗi kullum shine a taimakawa manoma taimakon gaskiya ba ambatawa a rediyo ko a jaridu ko a talabijin ba ba kuma ambatawa a tara mutane ai wani biki a ce an ba manoma abu kaza kawai an tafi haka a tafi cewa an ba su an ba manema ba manoma ba to mu mun dade muna faɗi tun lokacin da ake tsananin boko haram muke faɗin cewa a taimakawa manoma musamman jihohi waɗanda ba su da matsalar tsaro domin su samu su yi noma su cike gibin da ake samu na jihohin da ake matsalan nan domin wayannan jihohin da ake matsalan eh, rashin tsaron nan sun kayi ma shiga sauran bino da sauransu wayannan jihohi ne inda da ake ɗauka abinci cikin shekara ɗaya kowane sati yana ɗauka abinci a wurin su ba wai noman rani noman damina kawai suke ba aka wayi gari ba sa yi saboda wannan matsalar tsaron to maganin sa shine tun da an hanga an ga halin da ake ciki duk da ke yanzu mun gode Allah abinci bai tsada sosai ba amma babban abu shine a taimakawa manoma da taki da iri da kayan feshi a lokacin da ya kamata wato a cikin watan hudu na in yi tsanani cikin watan in yanzu da nake maka magana yawanci sun fara shuka wannan matsala ta shafi kasashe biyar ko shidda shin baka ganin ta yi kamarin da ya kamata a ce watakila sai kasashen nan shugabannin sun haɗu sun tattauna domin ɗaukar mataki na bai ɗaya to maganar ɗaukar mataki na bai ɗaya kowa da fa irin matsalarsa to in ka magance na kowane gefe irin nasu to ka magance abubuwan gaba ɗayansu amma muddin ka kama ana ba da bayanin cewa a rilo jarilo tv cewa akwai matsaloli kaza amma ba a tinkari matsalan ba kullum ana tajin matsalar a lokacin da bai kamata ba to duk wannan ba za a rabu da su amma mu a nan an riga an saba da wannan matsalolin amma maganin su abin da na gaya maka nan shine kawai maganin su kuma shine matsayin mu a kungiyar manoma ko satin da wuce da aka yi mita a mu na kasa gaba daya abin da aka tattauna kenan kuma abin da ake bukata kenan amma alhamdulillah akwai abin da aka dauko wanda mun shaida cewa an fara daukar tsari wanda zai kawo wayannan abubuwa din wasu suna ganin cewa irin wannan tallafi na manoma na ɗaiɗaiku da ake yi na gargajiya bai isa ya magance irin wannan matsalolin ba sai an bunƙasa noma irin da wanda ake yi a ƙasashen turai na kamfanoni. Masu ba da wani shawara su ne matsaloli ma Najeriya. Domin abincin da ake ci da abincin da yake shiga kasuwannin Najeriya na amfanin gona duk kai shi yana fitowa hannun ƙananan manoma ne ba wa'annan manyan manoma da za su kama su yi noma su hada da na manoma su sa so su kulle ba sai abin da suka dama da shi wani sai shekara biyu yana ajiye amma wanda ke shiga hannun al'umma shine wanda kananan manoman nan suke nomawa saboda haka su din su za taimakawa su ne ya zama su wajibi su yi noma manomi ya je sha wahala yana so baya zai noma domin shine layinsa iya iya ya gama nomansa iya abin da ya noma shi zai sayar shi zai hidima sa duka ya ƙara ya koma awo to shi ne za a raya inda yake samun buhu ɗari ya zama yana samun buhu ɗari biyu ɗari uku ya zama ya ci riba da farashi da daraja sannan ya samu taimako a wurin gwamnati hmm. to shekara mai zuwa an yi wani anyan sai ka ga shekara ɗaya biyu sai ga duk an samu canjin rayuwa mai kyau a hannun manoma amma in ka dawo ke wai sai dai a je a tallafa manyan kamfanoni manyan manoma masu noma hekta ɗari ɗari biyu times or so.